يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يامر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم يا قوة waɗanda suka yi imani da Allah suka yi aiki da shari'arsa kar ku bi hanyoyin shaidan da yake yi wa barna ado duk wanda ya bi hanyoyin shaidan to ya sani cewa shi yana umarni ne da munanan zance da ayyuka da abin da shari'a take kinsa kuma ba don falalar Allah a kanku ba ya komu minai da babu wanda zai samu tsarkakuwa da tuba daga cikin ku ko da ya tuba amma dai Allah yana tsarkake wanda ya ga dama ta hanyar karɓar tubarsa kuma Allah mai jin zantuntukan ku ne masanin ayyukan ku ne babu wani abu a ciki wanda yake buya a gare shi, kuma da sannu zai makusa sakayya a kansu.